الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katon shi ba da gube ci daga katon littafiyan alkawa'id wal usul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir asadi rahimahullahu ta'ala ƙa'idan shi ba da gube ci man ya juzu istisna ulman fa'atil majhula fi tabarru'ati dunal mu'awadati ya juzu ja'izu yole fi dambuwa istisna ulman fa'atil majhula na ezaga cita ko waladan ya amfani na ɗaya nan fi tabarru a ce bayan tabarru ya bi mane ne zalatare wani dunal ce amma ban bi ina zajin iwadin la'amilan yawon ganin wale ga tabarru'i bolo-bolo yo be sadaka be wajen alkhairu ya zai ko? Hmm. e bogo ne ga layan da ci tariya ko ci layan da ci ya za ko ci layan da ci ji sadaka na za wuce unji istisna yayin da ci bo yayin nuji tabarru'i nan hmm. ebo ne zulu ji jaci yadda ci mine nuji tabarru'i nan ya e gudan buwa yabo kibo shi shiga kukun da ba tun ga wayo misali e zagan latin na dana kuyoko latin na jikiya latin na dana shi gbogbo bi na tsaba shi ko mimu latoriya malam muhammadu gaji waye don egin dondo na gagun efu na ga dutsen kura ni na babu nan umai ekun gina kakun na dombi na gaje ci kuna ya ga yawa gafi yawa gaya ko amma ya ga jani ni ya ci bele gan shi mamun gurugu ba wutan wacce na jimi jaji da sai mulatin wuce umula cayin sun gani ana in ga biya cayin sun ina in ga suna ya gaji alada ya sami shi to bo mi dan bare gimi shiga da bare gaji ya ji kiyo ya alada ya wane gagbanin nan mu goro na da su sun yi boro lason ko nga aji ke majulu biyo zana amma daga na tabaru imi je mi tora tolinen mi latin ne na mi je istisna wiri na o kuyo amma mi ga gangan mi ya dombi na na ji ci gba dombi na sa ba ta nan ya kuna awo be latin ma na lati laya ma ogo gangani da wani mi ce be gangan e ya wuta guta don don ga be sun ye ya guni cinan gaji wala da ya mi ibo daga e ne gasan da wọn da san ebo ki ibo ebe ne iwo du dabo ya e laya mi lan ya wanga ebo go garar galu egun galu ebo ne wujo ya wuta na jodo na ya di amfani da hannun ga gan su mun iya ni ci na to in bi ga su ɗan da suka miga wanci ga kulomi yau ko ji fahimta ne wai wulu bene amma mu'awadat ina ajuje da ce jin la mi la yawan gana ke shishi be kun kun nan kyalen ya mazanin ko a da kyaga wani kabon dole ya wucin wa very clear amma dai hajji amma ɗuri na ukudu yo agreement yo umma gwayi na ajin agreement ya zaci magari jayaci yadda tuna ebola mbela ya gube wo ma la bi sa sallam na ha anil garar anabi kan ne a na anabi kan ne ji birgiri nan ku yau ko a shekha abdurrahman ibn nasir sa'adin ga wal farqu bainal ne. أن المعاوضات اشترطوا فيها تحرير المبيع abe ke gai e mu'awada ta la min lan ya wangana wa le gena wa kuna ko ne e wushina agu pe egun adanbwa egun do chi ma agun ta ku bwa ja chi do chi ma adanbwa wal ilmu bihi e zama duwe wa bi manafi min kulli wajin e zama dan fano daga fiskan dondo wa babu tabarru'ati aw sa'u minhu babu ya tabarru'ati ya zu toriya ko ya zu ya zayin ngofe ga babiyan al-mu'awadat la yashtaratu fihi at-tahrir li'annahu yantaqilu ila al-mutabarra ilayhi majanan ebone no ga ga la toriya ga don wa lugwa za no la toriya ne wa lugwa za on chule fiya fala ya duru jihalatu ba'dul manafi fi ya bani wajiya ce sashe ya amfani na wancan alagun doro tsohon amma dalili ya jawazu ya istisna ya almanfa'atul majhula istisna eh, kyoto e eh, bayan tabaru ato ga yadisiyan safinatu radiyallahu hannu kalun ga kuntu mamlukan li ummi salama radiyallahu anha wani ya fiye wujiya umu salama su kuguyu faƙalatin gan ote kuki miga ote kuka miga olugwayi wa ashtaritu alayka an takhduma rasulullah sallallahu ma ishtu amma bai sharaci ga wafe jinjima ya nabi sallallahu alaihi wasallam gadin rayuwa na ko da rayuwa na min kultu law lam tashtariti alayya to goma wala sharatin nabiya wuya ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غبي انبيا فتقتني وشاون لغواجي واشترطت علي وشرت جيان ما انا ذاك زوجي مو na wa ba ni migawo kuma ba migawo ji kaza wa ba migawo ji kaza nan amma ne wa ga migawo lugwaji amma ya ga wasu waje jimo ya na biyo gai da rayuwanin ko, da ji ujigan muka ta bajan wani ga zanen wacce bai shushe za wacce shi furin yawan wale ba biyan tabar ru'i bayan nan da bayan ko? ila shigon wani yawa 10,000 wace waya wa kyafir shigon wa guba biyar da kuma agugugun gbayar wuta da mana? no amma yanayi dalili ya ce wajibi yanayi manfa'atu na ji istisna wunye na ɓiye nan umu da kangi umu kiliya nan babin ya almu'awo da wato nan manan ya lami gona magana hadisan jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma annahu kana yasiru ala jamalin lahu kada ya fara da an yusbi'ahu gan jabir ne abdullah mufe dazin tatiyan rakunbo rakun nama rakun can rakun jaji fantarewa ma na rakun ya lamitun dawa gabiya ci hmm. ma abun launin kanu ga falahi kanin nabi sa sallam ga ni sa sallam ci ci betsowi fada ali wa darabahu daga nan rakun yawon ya gbanne ka ga na su a nabi ci da rakun yawon fasara sairan rakun yawon ci dazan lam ya sir mislawun dazan da juliya sun makala wanci gan bi'inihi jabir an rakun yawon na kuya ni فبعته بأوقية أربعين درهما mun tara kun kunyu bi auqiya mana dina da jirani shiba wastasnayt wastasnayt alai hamalatu amma ga digara kun da kuyawe amma da sharati gan kayan ta tin rakun banin gala da ni an bezo ila ahli undurus undulaka wuce da bai ali wuce falamma balagtu kakunan tumina ataituhu bil jamal wuce rakun ladaya nabi fana kada ni samana wa nabi ce wai rakun wuce laya mun hadda karshen hadisoci hadisoci mun ba ibn rajab rahimahullah ga almabi za stasna albaya mana fi muddacin maluma saha abe ke zaga ga wa kuye na wuce e mi ga yanna kuya wai amma mi wa gunji mi amfani ri kana amma na ke specific na wata zu salibani ya za shi olo lagos ko wada shi gowa shi mota ya to wace ce biyan dole za na kuma ta wani ga Eh. ya mota na kun a waka 3 million na ewo bi wato ewo to e nga ma on condition gan daga na naija kawai lona waga lo e ko naija mutu bi daga mu ye lo bugo ga mu e ci bi on condition ba ci ya ya waga daji nga ku jòdì sai mú ẹ̀tà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ti láwú gan bẹ́ẹ̀ wò ní ẹjí wọ́n ti kí ọ gọ́dọ̀ rà wọn. gan alwakfu ya sihu an ya wa ya stas neman fatan mudata maluma zane ji wakafi mi ji wakafi mi ji wakafi ya jiwa kafe yan doci ya zaji states suna ya amfani doci wani lokaci na ɗaya nan au muddata hayati ko zamanin rayuwa wato ya makanta na tu waka shuyo amma da kyan gai da wani ya wani makanta na gai generate na a ta labiya fi akawuntin hugu mu magajin hajjaliya ni ya wani makanta na gai generate na a ta lafi dawo gan da ya lade kuyi lọ́wọ́ ní eastern now na jike wọ́n lóyún hmm. la'anna jahalata almudakkuna la asir ebo na jahalata ya lokaci babun nan daga na tabarru yoyo wakafin mu ke ibe na sukun jahalata ya lokaci wajen wa alaƙun cewa fa inna ha ta zidu ala jahalati mudati kulli ma batana bin nisbati ila ila man ba da ku shikenan hmm. ko ji gane wani ka'ida ne ganin rike tawon ladan tsakaniyar tabarru'i gangani bi yanayin mu'awadati na wal ilmu inda Allah